قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون ya kai wannan manzo ka ce wa masu izgili daga cikin ma'abota littafi ai ba komai kuke aibanta mana ba face imaninmu da Allah da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar ga waɗanda suke gabaninmu da imanin da muka yi na mafi yawancinku masu fita ne daga ɗara Allah saboda barin su ga imani da bin umarni don haka abin da kuke aibata mu a kansa abin yabo ne gare mu ba abin zargi ba